من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu ɗan uwa musulmi muna roƙon Allah ubangi ya karɓa mana wannan sallah ta asuba da muka yi yanzu sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin safiyan wannan alhamis da muka shiga a yanzu Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake ciki yini ya kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah za mu tashi a shafi na ɗari biyu da talatin da bakwai fatawoyin da za mu yi a yau gaba ɗaya an gina su ne akan an gina masallaci sai kuɗi suka ragu ko sauran kayan ginin suka ragu shin za a iya transfer kayan a kai su wani masallaci da zamanto kayan masallaci ne dama don masallaci aka saye su to masallaci an kammala ya rage ana iya sa su a wani masallaci ko ana iya sai da su a sanya su a cikin asusun masallaci wannan wata siga ce kenan siga ta biyu masallaci ne gaba ɗaya aka shelanta wa masu sallah da Allah za mu sayi AC za mu sayi AC sai aka tara kuɗi aka tara kuɗi ba su kai a sayi AC ba sai wani bawan Allah Allah ya kawo shi ya ce ya ɗauki nauyin gaba ɗaya to wancan kuɗin da da aka tara niyan masu sallan a sayi AC to yanzu za mu iya sayan wani abu na masallacin ne amma wanda ba AC ba wanda ba esin ba to duka dai akan waɗannan ake ta aka gina fatawowi mu ta farko a yau tana cewa mai ita yana cewa da takinta infaqul malil baƙi shi da ragowan dukiya yin amfani da ragowan dukiya min imaratul masjid wanda aka gina masallaci da shi sai wani abu ya rage ana iya sanya shi fi ginin akhar a wani masallaci daban mai tambayan game da wannan yace akramakallahu laqad kuntu bil ishrafi ala imarati ahadi al masajidi bizulfa wato ni na tsaya wajen lura da harkan ginin masallaci masallatai na zulfa garin zulfa wato shine yake inspecting in gina masallaci da lura da harkan jigina su wa jama'atun faƙatar lazima li imaratihi minal muhsini ni ne na tsaya na nemi taimako zuwa ga masu hali masu kyautatawa muka nemi taimako a hannayensu wa qad iktamala al masjidu bi jami'i marafiƙihi alhamdulillah yanzu masallacin an kammala shi da dukkan abubuwan da ake so a sanya wa masallaci marafik irin su ac su darduma su amplifier su speaker su fankoki komai da ake bukata wa baqiya indi mablagu min al-mali alladhi jama'atuhu to akwai ragowan kuɗin da na tattara din kuɗi sun ragu li imarati yuqalibu as-60 alfan zai kai kusan wato dubu sittin ɗabi na riyal kenan tunda ba faɗi wace ƙasa ba ce fahal ya juzuli an asrifa hadal mablaga fi imarati masjidin Asar, shi ya halatta un karkatar da waɗannan kuɗin wajen gina wani masallacin daban nazalar listighna'il masjidin labi jumi'a lahu anhu ganin cewa wannan masallaci yanzu ya wadatu daga waɗannan kuɗin baya buƙatar su komai an gama ma masallacin arjul ifadata ina son akramakallahu a amfanar da ni game da wannan jawab amsa kwamitin fatawa na malamai suka ce ya juzu laka ya halatta a gare ka in faƙul malil mutabaƙi ciyar da dukiyan da ya rage ɗin, inda ka wanda yake hannunka min imaratul masjidin ladhi ashrafta alaihi fi masjidin akhar na ragowan wannan masu kuɗin masallacin da ka kula da shi ya halatta ragowan ka karkatar da shi zuwa ga wani masallaci idan kanin masjidul masjid al-awwal laysa bi hajatin ilayhi matukan masallacin farkon bai buƙatar su sai akai wani masallaci sawa'un ya gama gina wani masallaci ko bai gama ba sai a shigar da shi cikin aikin wancan gini shikenan wabillahi tawfiq Allah ubangiji ya datar da mu fatawa ta biyu an gina ta ne akan wannan takin, sarful malil mutabarra bihi min ajlil masjid wato karkatar da kuɗin da aka tara domin gina masallaci misali a domin wani masallaci domin masallaci an tara dukiya don yi wa masallaci wani abu ba wai gina sabon masallaci ba to sai abun ya samu ya za a yi da sauran kuɗi mai tambaya ce nufidukum akramakallahu muna da muna bayyana muku cewa annana jama'atu masjidi jami' mu ne jama'ar masallacin juma'a na Ibn majid masallacin da ake kiran shi masallacin juma'a na Ibn majid kamar yadda za a ce abakar gumi central mosque wane wane central mosque to shi ma wannan sunan shi central mosque ne na majid bi hayyi zaharatul badi'a a anguwa da ake kira zaharatul badi'a kama a ce rijiyar lemu kumna mi jam'i mablagin minal mali daf'atain minal musalli mun nemi kuɗi har sau biyu a hannayen masu sallah a masallacin ba da salatul juma'ati bayan sallan juma'a muke neman kuɗin bi qasdi shira'i mukayyifatin lil masjid da niyyar sayan wato na'urorin sanyaya masallaci wato air conditioners kenan wa balagar hawalai hamsin na alfan mun tara wajen riyal dubu hamsin walakin nan mablaga lam ya fi bilgarbi sai dai waɗannan kuɗin ba su isa su sayi dukkan abin da muke so na waɗannan abin eh, air conditioners ɗin ba fatakaffala ahadul musallina bi ardil mawdu'i ala sahibi sumu sai wani cikin masu sallah sai yace shi ya ɗauki nauyi zai isar wa mai girma wato sarkin Saudiya a wannan lokacin zai je ya same shi musamman ya gan shi don wannan al'amarin sahibu Sumu mai alfarma almalaki al'amiru abdullah bin abdulaziz waliyul ahad marigayi wato sarkin abin nan Saudiya Abdullahi bin Abdul Aziz waliyul ahadi wato wanda yake jiran kujera hafizahullah Allah ubangi ya tsare shi da ya same shi kuwa fawafaqa sai ya amince su sunuhu mai alfarma sai ya amince ala tahammuli jami'i takalifil mashru' yace ya dauki dukkan abnauyin da ake so din gaba daya albaligi wanda da aka yi total ya kai hawalai salatu mi'ati alfi riyal wato riyal dubu ɗari uku riyal dubu ɗari uku to ya ba da su an yi komai su wal'ana damuwa ta yanzu aka ramakalla al'amwalu sadiqa wannan kuɗin dubu riyal dubu hamsin da muka tara ɗin nan minal musallina daga masu sallah baƙiyar ladaina suna nan a hannun mu malam ونريد تحويلها للنفقة على مرافق المسجد من شراء ساعات ينزمنا سنكما مجويا سمسي أغوغنا نمسلاتي وحوامل المصحف دعير وأننا أبوان دس أكي سا قرآني أكي وأننا ينكاتا كو إنا muna so duka mu saya da su masu kyau wasata'irun muna so mu sayi labulayya su labule lilfasli domin rabe baina madhalin rijali wato ta inda maza suke shiga su yi sallah wa baina madhalin nisa'i da ta inda mata suke shiga muna so mu sa demarcation mu sayi labulayya musa da wannan kuɗi wa gairu zalika da makamantansu to wasu alu tambayar anan akramakallah hal yajuzu tahwilu mablagil mutabaqi min ghairi sawabiqi ila ghardihi al wanda da an tara su kowane mai sallah ya ba da su da niyan a sayi AC ne to yanzu an sayi AC to yanzu ya halatta kuma a karkatar da su zuwa ga waɗannan abubuwan da na faɗa wanda ba shi ba ne da niyan masu sallah wa hal yustaratu li zalika muwafaqatu mutabarri'in dole sai an sanarwa su wanda suka bada na masallacin wane eh ga kuɗin da da aka tara dubu hamsin za a sayi AC amma tunda mai alfarma sarki ya saya mana muna so mu karkatar da waɗannan kuɗin zuwa sayan waɗannan abubuwa na bulayya da abubuwan karatun ƙur'ani da kuma agoguna na masallaci da sauran da sauransu ilman bi annana nastati'u ma'rifatan duk da cewa mun san waɗanda suka bada za zamu iya samu su ɗai mu ce gashi wa idza kana al-jawabu bi adami al idan amsan hakan bai dace ba karkatar da kuɗin zuwa ga waɗannan abubuwan fa kaifa natasarrafu bil mablagh ya zamu yi da kuɗi narju al ifadata bima tarawnahu muna son akramakallahu a amfanar da mu kamar yadda shari'a ta faɗa wa fi ma yarahu samahatukum kamar yadda alfarman ku ta gani mai alkhairi wal baraka insha Allah jawab malamai suka ce alwajibu abinda yake wajibi sarful malil mazkuri wato a kashe wannan kuɗin da ka ambata fi misli ma tabarra bihi li ajlihi akan abinda mutane suka bada domin shi wa huwa shira'u mukayyifatin li masjidin akhar sai a nemi wani masallacin daban da bai da su waɗannan air conditioners din sai a kai musu muhtajun wanda suna bukata hatta ya tahaqqaqa maqsudul mutabarri'in domin manufan wanda suka ba da taimako ya zamanto manufansu ya tabbata ina fata an gane ko to waɗannan su ne fatawoyinmu guda biyu da za mu iya amsawa a yanzu da fatan Allah Ubangiji ya fa'idantar da mu ya ƙara wa rayuwa albarka ya samu wuni lafiya cikin alhairi da aminci akwai mai tamba? na ji kama wani ya yi matana waɗannan su ne dai da yake lokacin namu minti goma muke warewa za mu dakata a nan Allah ƙara wa rayuwa albarka. Salamu alaikum warahmatullahi